kece ce mi zamina gare ki na bayyana sirrina batun lamarin kauna a kan ki yi adawa ba na yi nazari tabbas haka take mawaki ga zalimi ko assalamu alaikum wa rahmatullah na tabbatar da cewa masu masoya ga zalibi ko sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan waƙar tasa ta sabuwar waƙar mai suna kece sila da yake wasu daga cikin ku sun taɓa ji kuma wasu basu taɓa saurari ba dala ne ɗan uwa idan ka kasance kai bakon sawa ne a wannan channel mai albarka wato mai suna awal arewa tv da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu YouTube channel za su dinga sanar da ku. Ta masu ya Garzali ko ko kuma na ce masu sauraren waƙoƙin Garzali ko kamar dai yadda kuka sani Garzali ko shahararren mawaƙi ne wanda ya shahara ko kuma na ce mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙi yake takarwar ganin yake mana waƙoƙi iri daban-daban na tabbatar cewa masoya garzali biyu ko suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a yaushe kuma su da yaba da su kuma suna jin daɗin su. Dala ɗan uwa kada ne manta da ke mana share ɗin wannan bidiyon namu musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a yaushe kuma kuna yaba da su. Kamar dai yanda kuka sani sani garzani Miko zakakwar mawaƙi ne ko kuma na ce fitaccen mawaƙi ne ko kuma na ce mawaƙi ne wanda ya shura kama da waƙoƙi na soyayya ko kuma kama da biduka na rawa da dai sauransu kasance tare da wannan kyauta mai albarka wato mai suna awal arewa tv awal arewa tv tasha ce ta kuce kuma kasance tare da wannan tashar ta mai albarka domin ganin shirin mu da zaran mun ɗaura tashar awal arewa tv tashar kuta mun gode yan uwa sai mu haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyo namu na gaba tabbas haka take mawaƙi ga zalimi ko assalamu alaikum wa rahmatullah na tabbatar da cewa masoya ga zalimi ko sun ji daɗin wannan baitin da muka saka musu a farkon wannan waƙar tasa ta sabuwar ƙasa mai suna kece sila da yake wasu daga cikin ku sun taɓa ji kuma wasu basu taɓa saurare ba dala ne ɗan uwa idan ka kasance kai bakon ne a wannan chanta mai albarka wato mai suna awal arewa tv da kai mana subscribing sa'annan kuma ka danna mana kalmar nan ta alamar like sa'annan kuma ka danna alamar ƙarar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu YouTube channel za su dinga sanar da ku. Ta masu masoya garzalimi ko ko kuma na ce masu sauraren waƙoƙin garzalimi ko kamar dai yadda kuka sani garzalimi ko shahararren mawaki ne wanda ya shahara ko kuma na ce mawaƙi ne wanda ya shura a wajen tsara waƙoƙi iri daban-daban. Duba da yadda mawaƙin yake takarwar gani yake kamuna waƙoƙi iri daban-daban na tabbatar cewa masoya Garzali biyu ko suna jin daɗin fitattun ayyuka ne da muke kawo musu a yaushe kuma su da yaba da su kuma suna jin daɗin su. Dala ɗan uwa kada ka manta da ke mana share ɗin wannan bidiyon namu musamman a page naka na WhatsApp da na Facebook da dai duk wata social media da kake da ita hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna jin daɗin fitattun ayyukan mu da muke kawo muku a yaushe kuma kuna yaba da su. Kamar dai yadda kuka sani misali garzali miko zakakuran mawaƙi ne ko kuma na ce fitaccen mawaƙi ne ko kuma na ce mawaƙi ne wanda ya shura kama da waƙoƙi na soyayya ko kuma kama da biduka na rawa da dai sauransu kasance tare da wannan